ni don ya sanar da abu kyautar da Allah jalla wa'ala ya mishi. Shi kuwa abu a lokacin da saƙon ya isa kunnensa mutuwar tsayayyai das saboda tsananin baƙin ciki da ɓacin ran. Ɗan aiken azatan shi daɗi ne ya mishi yawa har ya rasa abin cewa don haka ya samu wuri ya zauna ya bar shi sai da ya dawo ya bar shi sai da ya dawo hayyacinsa. Kuɗi masu yawa ya ba shi sannan ya shaida mashi gobe yana nan tafi. Kasuwa ya tafi bayan ya aje dan aikin a tasha ya siyo kayan jarirai daidai misali zuciyarsa cike da kunci don babu wata walwala a fuskarsa tamkar dai bai da lafiya fuskar nan tashi ta zama tamkar fuskar shanu don bakin ciki washe gari wuraren maraici ya isa ƙauyen nasu da yake ba da motarsa ya je ba tun daga tasha yake karɓar barka da taya murna daga bakunan 'yan uwa da abokanan arziki murna suke taya shi cikin girmamawa har ya isa gida daurewa kawai yake yi yana amsawa ta da yar fara'ar shi mai ɗauke da yaƙe Allah ne kawai ya san karatun kurma don kuwa akwai alamun sabon salo habu ke shiryawa na tugu da mugunta a cikin zuciyarsa Allah ka haɗa mu da mai mu, Allahumma amin ka kuma nesanta mu da maƙiyanmu abun gujewa. Taron suna aka yi na isa da nuna bajinta, kowa ya ci ya sha, tubarakallah, masha Allah, yaron aka raɗa masa suna Muhammad. amma sai tana matuƙar nuna wa yaran so da ƙauna kuma ta ƙudura aniya da alƙawarin ba za ta yi mashi yadda mahaifiyarta ta yi mata ba za ta bayyana da san shi dan ya sani tare da janyo shi a jikinta da kulawa ta musamman tun da dai addini bai yi hani da hakan ba kwanaki uku bayan suna Habu ya bar ƙauyen. Tsayin watanni biyu bai waiwai gida ba. Jin shiru da aka yi ya sanya mai gari ya ba da umarnin a shirya amasai a koma da ita gidan mijinta. Saboda haka mahaifiyar Habu ta je ta sanar da amasai cewa ta shirya. Lokacin tana zaune a bakin gado ta buɗe kanta tana shan iska. Dalili kuwa a kullum kan nata a rufe yake sakamakon aski da amnesty ta mata duk da cewa ya fara fitowa. Wa alaikum salam. amma sai ta amsa sallamar mahaifiyar habu ta da saurin janyo ɗan kwalinta ta ɗaura saƙon mai garin da ta sanar da ita ya sanya ta ƙara zargin akwai matsala tsakanin ɗanta da matar shi saboda zuciyarta ta karanto matsananciyar razanar da ta yi duk da cewa bata furta ba amma jikinta ya yi sanyi maimakon ta ji daɗin kusantar mai gidanta sai aka sin haka da ƙyar ama sai ta amsa mata sannan mahaifiyar habu ta ɗakin cike da tunani kala-kala. Ranar Alkamis, haka aka samu mata biyu tare da maza biyu suka yi wa amatai rakiya zuwa gidan mijinta, wanda ta riga ta haɗa wa suna wutar duniya. Baya nan, amma Musa ɗan aikinsa yana gidan kasancewar ya gane sai ya buɗe musu gida suka shiga. Wuraren maraice Habu ya dawo tun a ƙofar gida Musa ya sanar da shi baƙin da ya yi ji ya tamkar yaɗi zuciya ya mutu amma ya yi ƙarfin hali ya daki ya shiga aka gaggaisa a gidan suka kwana washe gari da safe ya kaisa har tasha suka shiga mota suka koma ƙauyen tun daga wannan rana bata sake sanya abuwa idanta ba tsayin kwanaki shida Musa ne mai musu komai kuma yana matuƙar tausayinta da yaranta da ya matuƙar kwanta mashi a rai. wani lokaci har kuɗinsa yake sawa ya sayo wa yaran madara ko pampas lokuta da dama kuwa yakan taya ta rainan muhammad sai tafi da shi ɗakinsa ya kame mishi wasa don ta samu ta yi wanka ko girki ko kuma ta samu ta huta wannan kenan sati ɗaya cif ba amo babu labari kwatsam da rana tsaka sai gashi ya dawo gidan tamkarin an mishi mutuwa rai a ɓacen ɓace fuskar a ya mutsa kamar mai shirin dambe ya kirawo musa ya ba shi kuɗi ya siyo mishi abinci domin har yanzu kyamar garin amma sai yake bare kuma cin abincinta a ranar ya kafa mata dokoki da sharuɗa ciki kuwa har da rashin taɓa mashi duk wani abu da yake amfani da shi ta hannunta Musa ne zai mishi komai kuma baya buƙatar ganinta ita da ɗanta a cewar shi a duk lokacin da ya shigo gidan kada ta sake ya ji kukan jariri idan kuwa ba haka ba to kashinta ya bushe sai ta yaba wa aya zaƙinta. Allahu akubar amsa mashi kawai ta yi ta miƙe ta koma ɗakinta wajen ɗanta abin alfaharinta. Ta komi shi wasa yana ƙyalƙyalewa da dariya yaro dai ya soma yin wayo ba jimawa ta manta da uban shi da kuma bakin cikin da yake cusa mata. Wasa farin girki. A kowace rana tana iya ƙoƙarin ta wajen ganin ta kaucewa ganin habu in ya dawo domin a yadda take ganin rashin imanin shi komai zai iya faruwa a kanta ko kuma ɗanta sai dai an ce tsautsayi baya wuce ranar sa mai sauraro haka kuwa aka yi domin a wata ranar litinin fankar ɗakinta ta tsaya cak ba ta aiki gashi ana wani masifaffen zafi mai shiga har kwakwalwa zafin yewa muhammad matukar yawa don haka ya dinga tsala kuka kamar wanda aka tsira wa allura Ruɗewar da amma sai ta yi ya sanya ta ɗauke shi cikin hanzari ta fito da shi falo ba ta da tunanin dawowar mai gidanta ba haka ta kunna mashi fanka sanan ta zauna ta ja haɓar riga ta fara ba shi mama yanayin yadda yake shan maman cikin kwanciyar hankali ya shagartar da shi ita kuwa amma sai kallon ɗanta kawai take yi cike da ƙauna da sha'awa hakan ya sanya ko kaɗan bata ji shigowar habu tare da abokansa cikin gidan ba suna shewa ganin sai na shayarwa ya sanya suka kalli habu suka kwashe da dariya a taron tare <laughs> ya baba ya aka yaka suka ƙara bushewa da dariya cike da takaici ya wurgawa a masai gorar ruwan da ke hannunsa wanda ya sa ta miƙe cikin hanzari ta rungume ɗanta wani daga cikin abokan habu mai suna jeje ya duba habu ya ce kai amma fa man gaskiya ka tsufa har an fara shayarwa a falo ha ni kam sai dai in maka fatan alkhairi amma gaskiya na yafa zuwa gidanka wannan kazantar ina nan gaba ma ai da kashin yara za a tarbe mu kai gaskiya jebi a wani ai kazanta ce Musin ne shi ma ya goyi bayan jeje ido kawai habu ya bi su da shi har suka bar gidan sannan ya mai da kallonsa ga amasai da ke tsaya a tsoraci jiki na rawa wuf yayi kanta idanuwansa arfa ya fusgo muhammad daga hannunta da niyyar ya kai mashi duka ko zai yi sanyi a ransa wayo allah mai sauraro ku ji wata mugunta da zalunci ƙaramin yaro ne fa in ya kashe shi kuwa me zai ce ga mahaliccinsa gane manufar shi ne ya sanya cikin hanzari ta duka ta rike kafafunsa ciki na rawa idanuwan tana zubar da hawaye ta ce don Allah ina roƙonka kada ka cutar min da ɗana domin shi ne kawai farin ciki na ko mai kwantar min da hankali a duk sanda na gan shi duk wata azabar da za ka yi mashi don Allah kai mani zan iya jurewa matukar ba zai taɓa lafiyar yaran nan ba Ina matuƙar sanda, na roƙe ka din girman Allah. Kada kai mun haka, na yarda na amince kai mun duk abin da za ka yi mun duk abin da kake niyyar mashi don Allah gwara kai mani, Na roƙe ka. da dukkan alamu kalaman amasai sun yi matukar sosa zuciyar habu domin tana rufe bakinta kafin ta ankare ya wurga mata ɗan. kan shi ya bugi teburin cin abincin da ke tsakiyar falon take yaro ya yanka ihu ita kuwa amasai hawaye ne ya wanke fuskarta ta yi saurin ɗauke ɗanta cikin matsanancin tashin hankali ta kama lailaya mashi inda ya bugu cikin tsawa ya ce ki kama ɗanki wallahi in ya dame da kukan banza wallahi za matuƙar tarwatsa ku daga ke harshi na gaya miki hannuwanta har rawa suke yi ta dinga jijjiga shi tana ƙoƙarin rarrashinsa don ya shiru kar azzalumin mahaifin shi ya ƙara cutar da shi kai tsaye ta nufi ɗaki ta rufe ƙofa cikin shashshekar kuka murya tana rawa ta fara mashi waƙa cikin yarensu na buzanci